shi dai wannan sabon yamutsin ya mako barke ne bayan da wasu ungun matasa daga wani ƙauye nazin suka yi wata zanga-zangar neman a ba su wasu mutane uku da 'yan sanda suka kama kuma ake ma zargi game da kisan wani ɗan acaɓa da aka samu gawarsa a ƙauyen dagwe to amma kuma sai 'yan sandan suka ki ganin haka ko sai masu zanga-zanga suka soma ɗaukar doka a hannunsu inda ma suka soma fashe-fashe da kuma kone-kone da ta kai sun ma kona babban ofishin 'yan sanda da ke garin zin baya ga sake wasu da ke hannun 'yan sanda ko da ke kawo yanzu ba tabbatar da ko sun sulale da makamai ba ko kuma wasu mazauna garin da na tattauna da su ta wayar salula sun ce yanzu haka ma an turo ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin domin tabbatar da doka da oda. an kona an kona shi domin su abin da daga kauye suka zo eh, da suka zo suka aikata abin da za su aikata su suka kowa ba ba da dan sandan nan ba suka tsare shi dai da tsaye haka akan hanya muna ga me zai biyo ba eh rahoton na cewa eh, an kai hari na ofishin yan sanda na zin da gaske ne eh da gaske ne wannan lalle an kuma da yan sanda an sake wa'anda suke masu laifi da aka kama da duk yan sanda aka kace dinin da aka yi na kewaye ofishin yan sanda ma an rurrusa Eh, an gona shi 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP David Misal ta ko tabbatar da wannan harin da aka yi wa 'yan sandan da kuma irin matakan da aka ɗauka a yanzu. Eh, dai kamar yadda ka sani abin da ya faru eh, tun jiya din mun riga mun tura jami'an tsaro wannan wurin kuma mun yi nasara cafke mutum guda tara wanda mun same su da hannu dubu dubu a irin wancan abin da jiya ya faru muna gaggauta tabbatar da cewa mun gudanar da su a gaban kotu ba tare tare da bata lokaci ba eh. kaga a cikin abin da suka yi mun tabbatar da sun faffasa motoshinmu na yan sanda da ke wannan wurin bayan ma ne wannan eh, police station din to kamar batun makamai fa a akwai naka ɗiba a ba a deba makamai ba ba a deba makamai ba mun yi kokari mun sare mun riga mun yi kokari mun tabbatar da cewa makamanmu ba abin da ya samu mun yi nasarar kwace su tun kafin su yi waɗannan eh, yin aiki kamar kawo na mutane ne kuma suka tsiratar wanda dama akwai wanda ake tuhuma wanda aka yan sanda ake tsare da su wanda suka fitar da su kamar mutane nawa ne eh waɗanda daman su mutanen nan suka yi kokori su kwace hannunmu domin su mun yi nasarar sere su yanzu aka suna cikin kurkin lafiya sannan kuma ta garin harin da suka kawo lallai akwai yan sandanmu da suka kai kwazon biyu wanda aka musu duka wanda dai yanzu dai muna mun riga muna musu magani. Kakakin na 'yan sandan jihar Taraba kenan SP Davi Misal Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.